سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجى وطن رمضان شكرا تدبو لي لدري حدود 43 هجرية wanda ya dace da sha shida ga watan gudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na komo a local government jihar gombe nigeria yau da taimakon allah muna cin suratun nur a darasi na takwas za mu tashi aya ta ashirin da uku fadin Allah ta'ala inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله يقول إن الذين يرمون lalle waɗanda suke jifan wato almusanat katangantattun mata almaniyatu an kusihinna an kulli su'in wariba matan da suka kare kansu ake jifansu da alfasha wato yarmuna bilfahishati an nisa suna jifan mata katangantattu da zina الغافلات قبل ما تا ودندا بس سما ذنبا بس سن الفاشا لانهن تبعنا على التخلق بالاخلاق الفاضله الكريمه سبدا سو سن ابي انتو كو ان ابي انت دسو اكن حالي mai kyau hali mai falala halin kwarai so su ba su ma san zina ba ba san alfasha ba fahunna fauka na musanat bayan sun kasance wato katangantattun mata an ce gafilat idan an ce gafilat wato ana nufin waɗanda tunanin yin zinan ma ba sa yin shi mata ne kamammu mata ne masu mutunci mata ne masu tsare daraja kansu ba su ma tunanin su yi zina ma ba sa shi yasa aka ce da su zafilat la yaqturu su'u bi balihinna li taharati wato ma'danihinna al-mu'minat kamilatul imani billahi kenan suna da cikakken imani da Allah tabaraka wa ta'ala sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke jifan irin waɗannan mata lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu Allah an ce su a duniya Allah an ce su a lahira idan an ce Allah na anatu ana nufin wato turidu min rahmatillah an kore su daga rahmar Allah duk wanda ya jefi mace mai mutunci mace mai kima mace mai daraja mace mumina mace saliha mace kamammiya mace gafila wanda kwata-kwata ba ta tunanin albasha sai ya mata sharri ya mata ƙage ya mata ƙarfi cewa ita ya ce to Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira Allah kiyaye kuma suna da azaba mai girman gaske ranar tashi alƙiyama yau mu tashhadu alaihim alsinatun wa aydihim wa arjulun bima kanu ya'malun ranar da harshen su zai musu shaida akan abin da suka aikata da bakinka za ka zo kana rera kana faɗan abin da ka aikata na tsiya hannu zai yi shaida zai yi magana ce wane ya aikata kaza ya yi kaza kafafuwa arjiluhu su ma sai sun yi musu shaida ma gano ya amalu da abin da suka sance suna aikatawa lahum azaban azimun yawon qiyamah tasirin wannan ɗabi'a suna da azaba mai girman gaske ranar tashi alkiyama za su tsaya gaban Allah ya tafi na amam Allah ta'ala lil hisabi don yin hisabi ranar da Allah zai nuna ƙarfin mulkinsa da sarautarsa kaga harasansu suna bayani akan abin da suke ba daidai ba hannu kaga yana magana kafafuwa suna magana da abin da mutane da suka sanci suna aikatawa a duniya min a'malin sayyi'a daga ayyuka munana marasa kyau wa bima kanu yaquluna mu da abin suka sanci suna faɗa min aqwalin qabiha da kuma maganganu wadanda suke munana abinda ake nufi da shaidar waɗannan gabai za su yi magana za su ba da labari dalla dalla filla filla dangane da abinda waɗannan mabarrata suka aikata abun mamaki ka ji kafa tana magana ka ga hannu yana magana wata ayar Allah ya ce حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in za su ce yaya aka yi muka fata tana magana fatar za ta ce Allah ne ya yi mana magana Allah ne ya samu muka yi magana wanda shi sa komai ya yi magana a wani wurin Allah ya ce yamma nahtimu ala afwahihim wa na aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أنا أبو سي ملكي أوجه الله تبارك وتعالى رب العزة رانا ce da za mu rufe bakinsu za mu hana bakin magana mu sa hannu ya mana magana wata kallimuna aidihim wata shahadu arjunuhum kafafuwansu su shaida da abin da suka sanci suna aikatawa wannan kafar taka wallahi shi ta yi magana ran ke wata shi da kanka wannan kafar taka wannan hannun naka sai ya yi shaida da kanka yawan kiyama so ya kamata musamman me yake in ce san me yake aikatawa dole ne mu samu nutsuwa mu rika tunawa da halin da zai same mu ranar tashi a kiyama Allah ce yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq wannan rana ita ce ranar da Allah ta wa ta'ala zai yi musu sakayya na wajibi in an ce dinahum alhaq ana nufin jaza'ahum alwajib Allah zai musu sakayya ta wajibi a kansu ko kuma yawma idhi yuwaffihimullahu dinahum alhaq rana ce da Allah tabaraka ta'ala zai musu wato hisabi na adalci shine dinahum alhaq wa ya'lamuna an Allah huwa al mubin kuma a ranar za su sani cewa lalle Allah ne gaskiya mubinun bayyana lahum haqiqata ma kana ya'iduhum fi duniya. ranar Allah zai musu bayanin abin da ya musu alkawari a nan duniya cewa za su gamu da kaza da kaza ran tashi alkiyama Abdullahi ibn Abbas ya ce wa zalika ya ce wa zalika anna Abdullahi ibn Ubay ya shukku fi din Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai bai yadda da tashi alkiyama da hisabi ba shi yasa a ranar Allah zai sanar da shi ran tashi a kiyama alkiyama Allah zai sanar da shi da irinsa cewa an Allah huwa haqqul mubin lalle Allah shine mai gaskiya kuma mai bayyana gaskiya wannan ayar abin da take nuna mana tana nuna mana cewa akwai hisabi akwai tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa Allah zai bashi sakamakon aikin da ya aikata وفي اليوم في هذا اليوم العظيم يوم القيامة أولنا رانا من kiyama, za تاشي القيامة Allah. Gabai الله قبيدا في شيدا وما سشي Allah tabaraka ta'ala zai sa abinda baya magana yayi magana za kuma a ji maganar tasa kuma a ranar mutane za su gane cewa lallai annallahu wal ilahu al-haqqu fi dhati wa sifati wa Allah na gaskiya akan zatinsa da ayyukansa kuma shine mai bayyana dukkan abin da rayuka suka boye wa khaba'atu ad kuma Allah shine mai iko cikakke alamar jazati alladhina asabu bima amilu mujazati alladhina asabu bima amilu isa kayya ga wanda suka munanta akan ayyukan da suka yi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan kissa ko ya rufe wannan ayoyi da suke magana akan nana Aisha ta wajen tabbatar da sunnarsa ilahiya wanda muna gani a zahiri wato Allah tabaraka ta'ala ya kare mata mutuncinta ya tsare mata darajarta sannan kuma da ƙarshe ubangiji ya nuna cewa ai shi mutumin kirki ai ya zo aure da mutumin kirki yake mutumin banza da mutumin banza yake ma'ana na na aisha da kuke zargin ta ba haka bane da ko mai tsarki ce to dole ta samu miji mai tsarki kada ka tangantacciya ce to dole kuma ta auri mutum ne ka tangantacce me Allah ya ce malam الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات نعم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah ya rufe kisar da cewa alkhabisatu lilkhabisin wato mata mabarnata mata mazinata almuktasina bil ko almuktasatu bil khubsi wanda sun keɓanta da barna da kazanta Su sun cancanta ne su auri maza irinsu ne min ar-rijal wal khabisuna haka suma maza a cikin mata a cikin wato mazan da ba su da tsarki da zamai za a ce masu aikata barna ai sun fi dacewa ne bil khabisati min an-nisa'i at-tayyibatu minhunna kenan masu tsarki a cikin mata lit-tayyibina sun dace ne da maza masu tsarki wa buna su ma maza masu tsarki ce sun dace ne da ainihin wato mata masu tsarki malamai abinda suka ce a tafsirin wannan aya yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ce min alkawuli wal kalami wato mummunan zance magana mara kyau ta fi dacewa da mutanen banza khabisai wal khabisuna minan nasi mutane kazamai masu aikata alfasha da zina su ma sun dace ne lil khabisati ga ainihin wato kazantattun mata ko kuma alkhabisatu min alqawli wal kalami wat tayyibat min alqawli in mun fassara shi da zance kenan للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبين wato a su ma sun dace ne tsarkakan mutane littayibat wannan ma'ana ta farko kenan kenan ana abin da ake so a yi wa mutane bayani maganganun banza sun fi dacewa da mutanen banza haka tsarkakan maganganu sun fi dacewa da mutanen kirki ma'ana bai kamata mutumin kirki a ji magana banza a bakinsa ba bai kamata mutumiyar kirki a ji magana banza a bakinta ba haka tsarkakakken zance ana kyautata zaton ya fito daga tsarkakakken mutum kammalallen mutum kamamman mutum mai daraja mai mutunci mai kima shi ake jin maganganu na mutunci da kima a tattare da shi wannan idan mun fassara alkhubsu min alqawli kenan idan kuma muka ce ana nufin mutane ne to shine fassara da nayi ta farko shine wato wat-tayyibu la yaliqu illa bi tayyib min an-nas abinda ake so a ce Aisha bata dace ba da mutanen banza ba yadda za a yi na Aisha ta hadu da mutumin banza fa Aisha la yaliqu laha al min al ko zance li'annaha tayyibatun radiyallahu anha kenan fa yudafu ilaiha tayyibatul kalami min as-sana'i kenan amma yaliqu biha a wannan fasar al-qawl kenan idan kuma magana auratayya ne to dama Aisha ai mace ce katangantacciya killatacciya don haka an fi tsammanin dama mijinta killatacce ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban killatattu katangantattu a takaice dai ayan nan tana nuna mana tana da jaddada mana hada mutanen kirki da yan uwansu sannan kuma magana kirki a ganta a wajen mutanen kirki sannan kuma la ya takallamu bi tayyibati illa tayyib min ar-rijali wan nisa ba wanda zai magana da magana mai kyau in ba mutanen kirki masu cin maza ba wannan zargi ne ga waɗanda suka yi wa nana aisha ƙazafi kenan kuma yabo ne ga waɗanda suka yi bayani akan tsarkakan nana aisha haka kuma idan mun zo alkhabithatu minan nisa'i lil khabithin min ar-rijal kenan al khabithun min ar-rijal lil khabithati min an-nisa Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai shi ya fitantanta da karantattun mata da waɗanda suke shakka a cikin addini tsarkakakkun mata katangantattu killatattu su kuma sun dace ne da mutanen kirki Allah ce ula'ika mubarra'una mimma yaquluna wadannan Aisha da Safwan ibn Mu'attil as-Sulami Allah ya wanke su shine mubarra'una zakarahuma Allah tabaaraka wa ta'ala bi lafzil jam'i kaga su biyu ne amma sai Allah ya ambace su da lafazi na jam'i kamar yadda Allah ce in kana lahu ikhwatun abinda ake nufi fa in kana lahu ikhwanun ya yi na ai yawa sai kuma yace ulaika mubarrauna ma'ana tayyibina wa tayyibati dinnan da Allah ya faɗa Allah ya tsarkake su mimma ya kuluna da abin da ake faɗa dan tunda yace ce mubarrauna yana nufin mutanen kirki Allah ya wanke su ba Aisha da Safwan kaɗai ba duk wani mutumin kirki ya shiga wannan lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya musu alƙawarin gafara da kuma arziki ya yi musu afuwa an zunubi da kuma arziki mai girma ne gidan aljanna alwaito na na Aisha tana alfahari kanat taftakhiru bi ashiya'a lam lam tu'tiha imra'atun ghayraha nana Aisha tana alfahari da wasu abubuwa da aka bata uqiyat ba ba wata mace a duniya ba in ba ita ba na farko dai take cewa da za a zo ana zagi na ana mun sharri ana mun kage a ce nayi kaza ni ne mace guda ɗaya da mala'ika jibrilu da kansa ya ɗauko hoto a cikin tsumma ya kawo annabi kafin annabi ya sani kafin annabi ya aure ni sai da mala'ika jibril ya ɗauko hoto na ya kawo masa ya gaya masa ya ce masa hadihi mar'atuka wannan ita ce matarka akwai wata mata da samu wannan yanzu matar da Allah ya mata wannan ita ce wani zai zo ya zarge ta da zina abu na biyu ta ce tunda manzon Allah yake a duniya lam yatazawwaj bikran ghairi bai taba auren mace budurwa ba in ba ne ba duk matan annabi gaba ɗaya zawarawa ne ta ce ita kaɗai ce budurwa ta daɗa cewa ni ne kaɗai matan da annabi ya rasu a hannuna ni ɗin dai aisha na ba hannun ta ya rasu ta ce mata bai na haƙi na ci wa zaƙi na ci annabi ya rasu ne tsakanin haɓata da kircina kuma ya rasu a ta. tana ƙarƙashin kulawa da shi abu na gaba ta ce ni ce matan da annabi ya rasu aka binne shi a ɗakina abu na biyar ta ce ni ce matan da ba a taɓa saukarwa da manzan Allah wahayi yana cikin zanin wata mata ba in ba ni ba an saukan masa da wahayi da zani na a jikinsa abu na shida ta ce ni ce matar da Allah ya saukar da wanke ni daga saman bakwai ya saukar da ayoyi barkate wajen goma sha a kaina ne kada yau kwanan mu uku ko hudu a kana na aisha muci abu na bakwai kace ni ke yar gidan halifar annabi masoyin annabi a duk duniya an tambaya annabi ka fi so ce abubakar babana ni babana shine babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na takwas tace babana shine siddiqi siddiqin annabi li kulli nabiyyin siddiq kowane annabi yana da siddiqinsa siddiqu ummati abubakar siddiƙin wannan al'ummata wa shi sai na abubakar ce kuma wa khuliqtu tayyiba an halice ni mai tsarki ce kuma wala tara wa wa'idtu bi makfiratin wa rizqin karim an yi min alƙawari wa'idtu maksiratan waliskan kariman an yi min alƙawarin gafara da arziki mai girma shine gidan aljanna wannan gabaɗe daraja ne na nana aisha Allah wajen ɗan shi'a da zai buɗe baki ya tsine wa nana aisha ya la'ance ta bayan wannan falalar da Allah ya mata shi sa malamai suke cewa duk wanda ya ci gaba da zagin na na aisha bayan allah ya wanke ta da waɗannan ayoyi na suratun nur su tabbas wannan mutumin ya kare ta alkur'ani amma yau wannan baiwar allah a matsayinta na matar annabi aka tambaye maza allah a duk duniya ba ka fi so yace aisha aka ce a cikin maza fa babanta amma mu ce iya buɗe baki ya zage wannan matar ya ce wai karya ce wal iyadu billahi shi yasa masru saboda tsabar sunna na Aisha da girma mata idan yazo zai bada hadisi akan nana Aisha sai ce haddathatni siddiqatu bint siddiq habibatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace siddiqa yar gidan siddiqi ita ma siddiqa ce babanta ma siddiqi masoyiyar annabi sallallahu alaihi wasallama almubarra'atu min as-sama wacce Allah ya wanke ta daga sama ta zantar da ni ta bani hadisi wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a akan matsayin na Aisha da kuma bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi na tsarkake ta na wanke ta sharri aka yi mata damun munafukai ne suka yi kuma munafukai damun ba za su dare ba har yanzu har ƙarshen duniya ta tashi akwai su yana daga cikin rashin rabutar zuwa duniya mutum ya wayi gari yana la'antar iyalin annabi wani irin musulunci ne wannan mai mutum zai iya buɗe baki ya gaya annabi idan ka mutu Allah ya tashe ka cikin layin masu zagin matan annabi yanzu aka iya irga iya hadisin da ake cewa na aisha na aisha aka yi tunawa hadisai nawa take da shi tana hadisi ya kai dubu biyu da wani abu na ta ita kaɗai da turanci daga annabi yanzu ko wannan bai isa daga mata kafa ya mata alfarma ba zamanta a gidan annabi aurenta da manzan Allah ya yi bai isa mata alfarma ba kasancewa ta yan gidan na abubakar bace isa ba bai kaya mata alfarma ba sai mutum ya zo ya buɗe baki yana zagin tsarkakakku shi kuma mai kazanta da datti kazantaccen mutum wulakantaccen mutum tozartaccen mutum ɗan ƙarshen zamani ya buɗe baki yana zagin mubarra'una wanda ƙur'ani ce ya wanke su ya barrantar da su yana zagin 'yan aljanna wanda Allah ya musu alƙawarin gida aljanna to Allah kiyaye Allah kuma ya kare mu da karewarsa malamai sun ce duk wanda kuka ga yana suka akan iyalin annabi إنما كان مقصدهم الأكبر من وراء ذلك هو الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم suka ne akan annabtan cancantan annabtan annabi dan saboda a ƙarshen zance za a ce annabi ya auri macen da take meme duk wanda yake mata annabi manzala ce ya kenan ya soki annabtan annabi cewa annabin Allah ma ya auri me manzala hadarin kenan zagin aisha ba kamar zagin gama garin mutane ba ne kana taba aisha ta taba ne kana sukan na na aisha ka soki martabar annan muhammad kuma ka soki musulunci gaba daya kuma ka soki musulmi duka so ya kamata a yi takasan za a kiyaye to amma allah ya maida musu martani da abin da ya ishe su jama'a a cikin waɗannan ayoyi da Allah ya karanta mana zamu ɗauki abubuwa a gurguje kamar haka na farko dai zamu fahimci kishin ubangiji akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam da bashi kariya da kuma bawa dukkan wani waliyin Allah bawa Allah kariya ne wannan ku rubuta ku ajiye duk mutumin da ya zama mutumin kirki mutumin arziki sai wani yasashen mutum wulakantacce ya nemi ya tozarta shi ko ya wulakanta shi to shi wancan ɗin shi ne zartacce shi ne wulakantacce kuma Allah ya yi alkawari sai ya ba wa mutanen kirki kariya Allah ya yi alkawari sai ya taimaki jami'in gaskiya yanzu akwai tunanin da ake da shi tunanin iskatun shafiyat zubar da mutunci masu mutunci waɗanda suka saura ake ganin suna da mutunci a idan mutane musamman a yanzu a wannan zamani a wannan ƙasa su ne malamai na addinin musulunci tsayayyun malamai wanda suka karar da rayuwarsu a kan da'awa da karantar da mutane da gaya mutane gaskiya da kishin musulunci da kishin al'ummar musulmi Allah ya ba su cima a cikin jama'arsu Allah ya ba su matsayi a cikin al'ummarsu Allah ya sa su suna son su kuma ana sauraron maganganunsu sama da sauraron bayanin kowa don haka yanzu bari a shirya yaya za a zubar da mutuncin masu mutunci a wayi gari waɗanda suke na Allah ne suke gaya wa mutane Allah a shekar da darajarsu da mutuncinsu ya zuba a ƙasa a wayi gari ba wanda zai iya buɗe baki ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza kuma ana bin wannan ta hanyoyi da dama in gaya muku gaskiya ma abinda muke a mutane kullum malamanku iyayenku malamanku shugabanninku malamanku jagororinku malamanku su ne masu nuna muku hanyar aljanna malamanku masoyanku malamanku su ne last card ɗinku duk kirki duk mai addini na kwarai. zai yi kishin malaminsa kuma zai kare alfarma da mutuncin malaminsa ba ka tunanin yada wasu maganganu ko wasu abubuwa na shekar da darajar malamai kaga mutumin da bayi da kima bayi da mutunci ya iya fitowa kafar yada labarai ya dauki hoton kansa ya nuna ya kira malami ya zage shi malamin da ya shekara arba'in yana karantar da ƙur'ani yana karantar da hadisi wataƙila kafin a haifi wanda ya zage shi malamin da ya shahara ya yi bayanin ilimi ya fassar ƙur'ani bila adadin tun daga farko ƙarshe ya sauke manya-manyan littattafai na musulunci fatawoyinsa sun yadu a duniya al'umma ta san shi wajen aikin alkhairi da fadakarwa amma wani yasashe wani wulakantacce wani tozartacce wani wanda yake karamin mutum a cikin al'umma zai iya fitowa fili ya kira malami ya zage shi ya la'ance shi ya tsine masa albarka ko ya faɗi maganganu marasa kyau a kan shi kuma wani ya duka da shi ya comment ya goyi baya an yi asara kuma an tabi amma muna shaida muku su malamai na Allah Allah ne ya ɗauki nauyi Allah ne ya ɗauki gabara Allah ne ya yi alkawarin zai kare duk mutanen keke. addinin Allah shi Allah shi zai taimake shi a wani dan adam ba akwai kuma waɗanda suke so su zo su nemi suna don su ci mutuncin mutanen kirki saboda a san su da a ɓoye yake a binne yake ba san shi ba amma yanzu idan ya zo ya zagi mutumin kirki sai a ce waye wannan akwai masu yin wannan da haka muna kira Allah Allah tsare mutuncin malamanku da darajar malamanku da kimar malamanku yanzu malamin da ya zo yana ta karantarwa dare da rana an san shi da karantarwa da fatawa da da'awa da taimako da wane ne da wane ne sauransu ya ɗebi shekaru yana aiki alkhairi sai aka zo aka ɗauki wata maganarsa sai aka ce ai ya ce kaza sai aka tafassara ta aka juya ta abin da aka ga dama da yanzu lokacin fassara ne lokacin juye-juye ne kaddara ya yi laifi yanzu ayyukan alkhairin da ya na shekaru a baya can ba za su wanke masa laifin da ya ba ko aljanna da wuta Allah yanzu zai sa mutane cewa yake fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya wanda mizanin sai nauyi Abdullahi ibn Abbas ko wani sai ce ko da da kuwa da ɗaya ne mutum yana da zunubi miliyan ɗaya yana da lada miliyan ɗaya da ɗaya wannan kan aljanna ne fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda sigelin sa yayi ba nauyi bana zunubin sa yawa bai da lada to shine zai shiga cikin wuta ashe ko Allah aunawa yake aikin alherin ka da sharrin ka ne fi yawa idan alheri ya fi yawa ko da da yane ne sai baka aljanna me yasa mutane ba sa iya yi wa 'yan uwansu adalci malaman su adalci shugabannin su adalci idan mutum ya wani kuskure guda ɗaya bayan da ya daɗe yana aikata aikin alkhairi shi ke sai a manta da alherin da ya ce a mutuncin mutuncinsa kai da kyau ba ɗabi'a ce mai kyau kuma ina ba ku shawara kun ga wannan ɗabi'a ta zage-zage a facebook da whatsapp ɗin nan wala duk mutumin kirki kare ya rika shiga cikin wannan abin ko yana shayar da kaga ana zagin wani ana cin mutuncin wani ko da goge ka wuce da kuma ka ne baka bada alheri akan malaman addini da suke karantar da mutane ba to kada ka yadda ka shiga cikin tarihin cin mutuncin mutanen kwarai akwai mutanen kirki ba wai mama malaman addini ba yanzu idan ana so a jancin imel din wani wani mutumin kirki ne ana tsammanin yana da future mai kyau sai kaga an je ana ana ta kokari ya za a bata shi kuma akwai abin da abokanan gaba wasu kafirai ne ba suke ba ku sani ba kuna taimakon su yanzu a ƙasar nan akwai mutanen kirki matasa waɗanda suna gwamnati kuma ana ganin suna da future mai kyau nan gaba musulmi ne suna da addini Wataƙila suna da wata kujera ko suna da wani matsayi a gwamnati ko a hukuma ana tsammanin nan gaba nan da shekaru zai iya yiwuwa su samu wata babbar kujera a ƙasa to makiya Allah musamman waɗanda ba musulmi ba ya munafukai waɗanda suke goyon bayan kafirai sai a je a ƙulla wata kitimirmira sai a je a yanko wani abu sai a faɗi wani abu sai a baza shi sai a faɗa akan wani saboda me a lalata tarihinsa ko da nan gaba zai yi a ce wannan mutumin zai samu wani matsayi zai nemi kaza ko za a bashi kaza sai a ce a'a a ai bai da kaza bai da kaza bai da kaza ai an taba ma su akan kaza da sauransu kunutsu kunutsu wani lokacin zaka zo kana yaki kana taya abokin gaban ka yakin dan uwanka ko ba ka bane malamu? kun gane misalan ko kuma yawanci an fi yin wannan abun ga mu 'yan arewa musulmi wataƙila a ɓangaren siyasa ne aka ga yana da rabo wataƙila ana ganin gabuwa da zai iya zaman tuwa kaza wataƙila a ɓangaren ma'aikacin gwamnati ne wataƙila kaza wataƙila kaza an ga ya ɗan samu matsayi kuma matashi ne wataƙila ko matasa ne wataƙila ana ganin suna da future nan gaba za su iya samun kaza su waɗannan manyan sun gama karantowa don saboda suna ganin samun waɗannan mutane samu wannan cigaba cigaban arewa ne cigaban musulmi ne don haka bari su lalata kima su tun yanzu su ta rubutu na ƙarya suna yaɗawa kai kuma da yake baka da lissafi ba ka yi zurfin tunani ba ka zo ka taimake su kan wannan abu haka yana yi muku kukan kurciya ma jawabi ne mu nutsu me muke mu rika taimakon yan uwanmu ba mu rinka yaƙa su ba Allah yana kishin alfarmar mutanen wato alfarmar mutanen kirki masu matsayi daga annaba da wanda suke biyo bayan su um, imam ibn kasir yace hadi al-aya nazala fi shani aisha ummi al-mu'minin radiyallahu anha hina ramaha ahli al-ifki wal buhtan min al-munafiqin ibn kasir da kansa yace wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan sha'anin na Aisha ummul yayin da makaryata suka jefe ta cikin munafukai da irin abin da suka faɗa na ƙarya abu na biyu akwai rarrashin da Allah ya yi wa bayansa muminai dangane da abin da ya same su na bakin ciki da bashi rai wanda duk lokacin da aka ce an soki annabi ko an soki iyalin annabi duk mutumin kirki zai ji ba daɗi har yadda aka yi wa nana Aisha har yadda aka yi wa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya rarrashe su yace la tasabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi kar ku tsammani wannan shari ne gare ku alheri ne gare ku don haka wannan jarrabawa ce mihina ce zahira jarrabawa ce ta fili kuma alhamdulillah Allah ya saukar da wato ayoyi kusan guda goma sha takwas dukkan kowace aya mai zaman kanta ne don a girmama sha'anin manzan Allah da sha'anin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tsarkake ummul mu'minina na na Aisha da nuna cewa mutum ya kirki ne sannan kuma da kazantar da maganar masu faɗin sharri ga mutanen kirki abu na uku an nuna wa muminai hanya ta kwarai da ya kamata su dauka su yi lokacin da aka kawo musu labari jita-jita al'isha'a kenan al'isha'at al-kadiba mai shari'a ta ce mana idan muka ji ana yada magana akan yan uwanmu shine isanu ne. mu kyautata zato duk lokacin da ka ji an sake wani labari mara daɗi akan ɗan uwanka akan wani bawan Allah kai ka ce ka yadda a'a ba na tsammanin haka zai faru muna kyautata wa da zato wannan shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana laula isami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hada ifkum mubin laula isami'tumuhu qultum ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Wannan التربية ce Allah ya koya mana. idan mun ji an faɗi mummunan abu akan dan mu, to mu yi kokari mu kyautata zato mu ce wannan ƙarya ne mu da ba sai dai abin da ya tabbata da hujja da dalili sannan kuma Allah ya nuna mana falalarsa da tausayinsa ga bayinsa muminai wanda suka yi kuskure zancensu ya ainihin wato yazo a duniya na suka ga ummul mu'minina amma Allah ya musu falala kisa suka tuba sannan kuma bai musu azaba ba walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun azim yadda da cewa laula fadlullahi alaikum wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha yace raufur rahim yadda da kara wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakin allaha yuzakki man yasha wallahu samiyun alim duka wannan walaula fadlullahi walaula fadlullahi guda uku duka akan mu'minai ne wanda suka yi su baka wanda bakin su ya guce suka samu sulbi na harshe suka shiga suka yi ta yada maganganun da ba haka suke ba wanda mun yi muku bayani hadarin mutum ya je ya rinka yada maganganu waɗanda ba su da tushe ba su da asali wallahi wata rana sai ka ji kunya na sha gaya muku ina maimaita muku akwai maƙayyatan mutane a ƙasar nan wanda sun ƙware da fabriketin ƙarya mutum ya zauna a gida a ɗakinsa ya ɗauki wayarsa ya rubuta ƙarya ya sake ta a facebook da whatsapp ya hargitsa ƙasa mai ƙaramin tunani mai ƙaramin bincike ɗan sabon kamun waya da shiga da ganin labarai da ya ga irin wannan abu sai ta yaɗawa. wa ya ce maka duk abin da ka gani a gazzo gaskiya ne wa ya gaya maka duk abin da aka maka sandin a whatsapp ka gaskiya ne kai wa ya gaya maka ma duk abin da ka ji ana faɗa a gidan rediyo ana labari gaskiya ne wallahi da yawa da yawa da yawa wasu maganganun da ake faɗa wallahi ba haka suke ba amma an faɗe su a rediyo kuma an faɗa har a jarida amma kuma abin ba haka yake ba Allah ya saka wasu daga cikin jami'an tsaro na kirki musamman masu farin kaya Allah musu albarka akwai masu kishi suna da tunani suna kulla alaka da wasu daga cikin malaman addini sai su ce malam ba duk abin da kuka ji aka faɗa ba shine aka ba kada wani ya rudu da abin da ya gani ko a akwatin talabishin ko wai a jarida ko a gidan rediyo wani ya faɗa ko an fada a wancan a'a akwai abin da ana da wani interest ne akai aka biya filin jarida aka buga kawai abin da ake bukata wannan magana kawai ta shiga jarida kawai ta yadu sai kuma da zaka zo kai sharhi da bayani da tsarin bayani wataƙila sai ka kwana ciki ko ana iya bata mutanen kirki da waɗannan kafafen yada labarai to a cikin abin da zamu koya a cikin wannan tafsirin a wannan shekara a wannan wata lalle zan wajen karɓar labari jin labari da yaɗa labari a baka dannawa a waya a yaɗa ai san in ba haka ba mutum zai zo ya fada cikin zunubin da billahi azimu ba lalle ya fita daga cikinsa ba an tsoratar da mu'mini ta hadiran shadidan dangane da fadawa cikin taɓa mutuncin junansu ka samu ka gama da duniya lafiya ka gama da al'umma lafiya ka shiga hakkin wani ba baka taɓa wani ba sannan kuma waɗanda suka yi wa nana aisha wannan ƙarya da waɗanda suka dage wajen yada shi ƙur'ani ya yi bayani cewa waɗannan mutane ba su da gaskiya maƙaryata ne don ba su kawo shaida ba dukkan da'awa in babu shaida ba ta zama daidai ba laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idan lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah yadda cewa innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوشي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سنوكما أم فتكدموا da ما masu فزموا ما zama masu yin afuwa su rinka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum lokacin da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ransa ya baci yayi fushi yace ya kore misa yace ka dauke kwanan ka daga gidana na daina baka tuwo Allah yace wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا نامكم يعني وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم yanzu ko ba kwa so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim sannan kuma guda na takwas Allah ya girmama nana Aisha a cikin wannan ayoyi gaba da muka karanta Allah ya kimanta ta takliman yadhillu mulaziman laha ila an yarida Allah wal arda wa man alayha girmama wanda har duniya ta tashi ana ta ambatar a Aisha inda za a karanta Qur'ani insha Allah sai an yi addu'a nana Aisha sai kuma an yi mata fatan alkhairi kuma da ƙarshe Allah ya wanke ta ita da duk wanda aka zarga ulaika mubarrauna mimma yaquluna to Allah ya wanke ta sai wani kuma ya zo ya ci gaba da yada wannan abu ya yankin banza ya yi shirme ina fata ana fahimta su kan wanda Allah ya daga darajarsa ai kashe kanka ne dan haka ya ku mutane mu dauki wannan falala mu dauki wannan kissa mu dauki wannan darasi da muka karanta cikin wannan ayoyi ina addu'a Allah ya kara mata annabi daraja da kima to sai kuma mai Allah ya ce yau harama ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون sababin saukan wannan aya aya ce da take yi mana magana a kan tarbiyya dangane da mu'amala ta shiga gida wani ya shiga gidan wani wani ya shiga ofishin wani wani ya shiga wajen wani shari'ar musulunci ba abin da ba ta yi magana a kai ba kuma wannan yana da alaƙa da rayuwarmu kowa daga cikinmu yana da buƙatar wannan wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin matan Madina imra'atun min al-ansar tace ya rasulullah ya manzan Allah inni akunu fi baiti ni na kan kasance a gidana ala halin la uhibbu an yarani alaiha ahadun ina zama a gidana akan wani yanayin da bana so wani mutum kowaye shi wato ya ganna a wannan yanayi da nake ci ko baba ko ɗa ko ko ma waye tace ina zama a cikin irin wannan yanayi da gaskiya ba na so wani ya zo kai. ko da mahaifina ne ba zan so ya ganni ba ko ɗana ne ba zan so ya ganni ba ta ce abin mamaki sai ubana sai zo ya shiga wurina a wannan yanayi wa inna la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahali ko wani mutum cikin iyalan gidana ya rasulullah sai shiga na wa ana ala tilka hal ina cikin wannan yanayi fa kaifa asna to yanzu ya zan yi wannan shine privacy kenan kowane dan adam a gidansa a wato a turakarsa a ɗakinsa akwai wani yanayin da yake kasancewa bai son wani ya zo ya gaishe ko a gida ko a ɗaki kenan bai kamata mutum musulmi ya zama yana da ɗabi'ar afkawa ya afkawa ɗan uwansa ba tare da ya nemi izininsa ba idan mutum yana ɗakinsa zai iya cire kayansa daga shi sai gajeren wandonsa idan tana ɗakinta za ta iya cire kayanta ta huta ta zauna a yanayin da ta ga dama akwai yanayin da ko ɗa ne ba zai so ubansa idan shi ba ballantana ɗa ya ga ubansa akan wannan yanayi daga ko yaro ƙarami in ya fara yin wayo in ya shiga ban ɗaki ya wanka ko da ba a sa mai riga ba sai ga ya yi haka yana sauri yana gudu gudu gudu gudu wai me yake nunawa tradisi akwai yanayin da baya so a ganshi to ku tsare mutunci 'ya'yanku da albarmarsu akwai lokacin da yaro dan ana masa wanka da an kai ruwan wankan kafin uwar ta zo sai ce mama na gama mana ya fara nuna miki fa shi fa yanzu da hankalinsa shi fa zai iya yi da kanshi kuka daina cewa na yi wanka na da kaina akwai yaron da ana masa wanka uwarsa tana masa wanka haka yake rufe idansa yana rufewa saboda baya so saboda girmansa ya kai to kenan dan adam yana da sirri to ku kiyaye sirrin kawo ka ku da ƴan uwanku wannan mata ta ce ya rasu ya zan yi ana shigo mun a cikin yanayin da bana so sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu da ku duka imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tastanisu sai kun nemi izini hatta tasta'nisu ay hatta tasta'dinu sai kun nemi izini wa tusallimu sannan ku sallama ala ahliha ga ma'abota wannan gida wannan shine alkhairi gare ku la'allakum tadhakkaruna ku kwaye cincin ku ji wa'azin da ake mutu abubakar Allah ya dade shi ya ce ya rasulullah yaya za mu yi akan hanyoyi gidaje ne ba na kowa ba kamar hanyoyi da ake yin gidaje ko banɗakuna ko wani wuri haka laisa fiha sakin ba wani mai zama sai Allah ya ce laisa alaikum jinahun an gaira buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum karanta فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم لي يقول الله تبارك وتعالى a cikin nan ya nuna mana mu kare mutuncin gidajenmu jama'a maguzanci ne a rinka shiga gida ba sallama kuma kar wani ya bar gidansa ana ana masa mu'amala da gidansa ana shiga babu sallama kuskure ne wallahi kuma za a ji kunya la tadkhulu buyutan nan ana nufin albuyutul maskuna gidajen da ake zama a ciki saboda Allah ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan gaira maskuna gidan da ba kowa wannan hukuncinsa daban shine gaira maskuna amma gidan da akwai kowa shine gidan da yake ana zama a ciki kenan ku yi tastani su daga al-isti'inas ne isti'inas isti'lam isti'inas istikshaf duk ma'anarsa ne isti'lam hatta tastanisu hatta tastalinu hatta tastanisu hatta tastakshifu hatta tastanisu hatta tastabinu duka yana iya dauka sai kun sanar in za ka shiga gidan da ba naka ba kaɗan yi sanarwa kwan-kwan-kwan kaɗan yi alama cewa akwai wani kaga idan wani yana tsirara a gidan ko wani yana wani abu abin nan da ba a so mutum ya shiga kaɗan zai ɗan abin nan sannan kuma sai ka sanar da mutanen gidan ka gane ko su gane cewa akwai wani da yake kokarin afka musu daga anasa shai'u ne absarahu kenan zahiran makshufan kamar yadda Allah ce falamma qaza Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa shine su, anasa min janibin turi nara qala da halin kusu inni Anas Tunara. me yake nufi ya gaya wa iyalinsa inni Anas Tunara? ai inni ra'aytu tunara kenan zai iya daukan haka kenan kuma al sun yana iya zuwa da wato biddu al-istihash akwai istihash saboda duk wanda ya kwankwasa maka kofa na farko dai bai sani ba za a ba shi dama ko ba za a ba shi dama ba to kamar almustawhish ne bin khafa'il hal ke cewa alaihi wala Allah ko a ba shi dama ko kar a ba shi dama in ka kwankwasa kofa akwai garantin za a baka dama to abinda ake so ka dan yi wani motsi ko yaya da za ka nuna masu gidan nan akwai wani mutum yana nan wannan tarbiyya ce ta shiga gida kafin ma a yi sallama malamai suka ce a nan gurin abin da ake nufi ya kwanda kai imani da Allah haƙƙal imani la tadkhulu buyutan ta buyutikum allati ha kar ku shiga gidaje wanda ba gidaje naku ba wanda kake zama ko kuke zama ko kuma wasu suke zama to sai kun nemi izini a Hausa haka muke cewa ko kuma mu ce kun sanar da masu gidan ko sai kun yi wani motsi a ransa su ji cewa bari su ɗan kimtsa wani zai shigo musu to sallimu bayan wannan neman izini to sai kuma kun yi sallama ala ahliha wa tusallimu salama shar'i kenan ku sallama ta shari'a bisa masu wannan gida din kike zani wajen dukhul wajen shiga gida ya danganta ga al'adar mutane wasu kwankwasa kofa suke abu biyu ne jama'a kwankwasa kafin a yi sallama wasu kuma wani abu suke motsa wasu kuma ƙararrawa ake dannawa ina fata ana fahimta wasu kuma ma dannawa ake wata waya ce ake dannawa a yi magana ya danganta dai da yadda zamani ya kawo ana kai wani abu dai da za ka nuna ba ni sunan shi akwai wani in an ce in an zo za a buɗe kofa kuma sai kai assalamu alaikum ba a shiga gida babu sallama dole sai an yi sallama hakki ne na ɗan uwanka tun za ka shiga ofishinsa ko gidansa ko ɗakinsa kai sallama wannan din shefu alkhairi gare ku inda za ku iya tintintini dangane da wa'azin da ake muku malamai sun yi bayani dangane da tarbiyyar shiga gida ba daidai ba ne za ka zo ka yi sallama wa mutum ka zo kofar gidansa ka tsaya directly kofar gidan kuskure a gefe ake tsayawa ko da ka zo ka yi sallama ba a tsayawa directly wanda da an buɗe ƙofa za ka shigo a'a sai ta tsaya a gefe don ba mamaki matarsa ce za ta zo ta buɗe ruwa ce ka gama matarsa ba mamaki mata ne irin na zamani waɗanda babu kulawa watakila za ta zo ƙofar gida za ta buɗe kofar gida ta manta ba ta ɗauko hijabi ko ta fito ba ɗan kwali ta zo ta buɗe ƙofa ta yi ido biyu da ita me ya kai sai ka koma gefe sai ka ce in shigo sai ta ce a'a tsaya sai ta maza maza tafi yanzu wani irin wannan ana ba da labari kawai ya zo gidan wani bai wannan ka'idar ta shari'a ba a falonsa ne yana zane da shi da iyalinsa kuma iyalin ba kaya a jikinta na kirki na daga shi sai matarsa ne da 'ya'yansa tana cin wani yanayi da bai zai yiwu wani yadda su ba in ba mai gidanta ba yana zuwa mutumi na ya kana nan ne ko baka nan kawai ya bude labule da yake diga ne shi kawai ya banka na musu labule sai ga mata daga ita sai su a jikinta ka san ya ta sai ruga da gudu ta je bayan kujera saboda ya shigo ta kofar da za ta iya shiga ɗakin da nemo zanen, gogan naka ta nan ya bullo haka matar ya ta yi da gudu ta je bayan kujera ta makale ya kama magana ya ake kaza kawai sai suka zan shi kwatsam shi mai gidan ba abin yi magana ba yaran gidan ba abin su ce ka tafi maman mu tana nan ba ya jefa kunya ita kuma ba yanda za a yi da haka sai ta zama a bayan kujerar nan har suka gama hirarsu da wannan mutumin daga baya ya fita ta zo ta shiga ga ya cuce ta da haka ba a zuwa shiga gida ma ba a zuwa directly sannan kuma kwankwasa kofa da sallama baya wuce uku kar wani ya zo kofar gidan mutum wannan hankali ne sannan in an zo kuma da wannan ake da bayan hannu ake kwankwasawa ba wai haka rakakaf rakakaf kakaf kaf kana duka zaka cire musu kofa ba ba a yin haka yaya ake yi da ɗan bayan yatsa haka kana kwan-kwan-kwan-kwan kwan-kwan-kwan-kwan uku in kai guda uku ba abin nan ba ka kara gaba kuma sallama duk wanda ya zo ya ce assalamu alaikum ya ya ji a salamu alaikum shiru wata ila mai gida yana ce ku rabu da shi dan banza ba zan bude ba assalamu alaikum ka watsa guda uku kama gabanka ya nuna ma da zai fito ba kenan dan ku ba za a mai dole ba dan gidansa ne duk wanda ya sallama a gidan wani sama da kwaya uku ya saba shari'a na ji wani ya zo gidan wani yana neman sa ya rinka dukan kofarsa sai da ya tashi makotan gurin gaba daya da irin sassafen nan ne duka an gaya maka wani yana cewa tsara dukanta bacci yake yi bai ji ba tsara dukanta ba addini ba zuwa makaranta ba karatu wallahi tallahi wani in yazo sai ya rinka waka ma sallama billahi azimu mutum sai ya jera maka sallama guda sha bakwai ya yi ta sallama dole ta fito kuma yanayi na zaman gida ba fa dole ne in an yi mutum sallama ba sai ya fito a take ba zai yi ba ila ban daki yake wani kuma yin shiga ban daki mafi ƙarancin gejinsa minti ashirin da takwas yake yi <laughs> wallahi akwai mai gidan da in ya shiga daman, to an yi gaba in ya shiga ban daki minti 30 yake akwai mai awa ɗaya tabi'a ne wani in ya shiga yake in ya shiga ban daki ana muke gama komai na ya ce komai na wani ranar a nan nake kammalewa sai ya gama komai yake fito ya kirkiro bayan gidansa ya zube gaba daya ya fitsarinsa ya komai ya yi yankan farce ya askinsa ya yi komai da komai ya yi wanka ya shafa sabulunsa da omo ya gyara jikinsa ya yi menene ya gugan kafan kaushi yana nan a cikin matakin sai ya gama komai tas sai ya fito to ka zo kana mai sallama sai ya shiga ɗaki ka tafi sai ya dawo ba mamaki bacci yake yi ko cewa aka yi idan mutum yana bacci dole sai ya tashi bacci yakin mutum ne ko sallah ce ba in bai tashi ba yana bacci ba yana da uzuri a wajen Allah amma wani zai zo gidanka yana sallama yara ce amma mun bacci yake sai ce ku taso shi a'a a'a ba tarbiya ne wannan ka je ka sa a tashi mutum yana bacci sai dai kuma an kawo masa kai <laughs> to ka kawo masa ka kawo masa rabansa zai wuce ka ga zai a tashe shi wannan larurar ai ya yadda da ita ai duk faɗan da muke gaba ɗaya wato in ba kawo wa kai ba kenan <laughs> ina fata ana fahimta to da Allah malamai ku kula da tarbiyya a shiga gida gobe za mu karasa bayanai insha Allah da dukkuki da malamai suka yi akan sallama idan za shiga gida da amsa sallama da sauransu abin nan dai daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tun tuba harshe muna neman Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh